Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka tare da fatan alheri ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. A yayin da ya rage kwanaki shida sabuwar gwamnati ta kama aiki a Najeriya, akwai abubuwan da da dama da gwamnati mai barin gado za ta bar wa sabuwar gwamnati gado, ciki har da matsalar tsaro da ta ƙici ta cinyewa. Kowane fata 'yan Najeriya ke da shi ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da za ta kama aiki ranar 29 ga watan Mayu nan na wannan shekarar. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya ji fatan 'yan ƙasar da kuma ta bakin gwamnatin da ke shirin kama aiki. Kamar yadda muka ambata a shimfiɗar shirin, a yau mun dubi matsalar tsaro da ta yi wa Najeriya ɗaurin minti a matsayin ɗaya daga cikin ababen da gwamnati mai kamawa za ta gada. Waƙa a bakin mai ita tafi daɗi. Ga zababben shugaban ƙasar Najeriya da bayani kan abin da yake shirin yi a bangaren tsaro. Na tabbata muku za mu baiwa matsalar tsaro muhimmanci kuma za mu tabbatar da zaman lafiya a Najeriya. Daga wannan bayani na zababben shugaban ƙasar Najeriya ga bayanin 'yan ƙasar kan abin da suke son ganin gwamnatinsa ta yi a bangaren tsaro. Sunana Muhammad Salisu Manaja. So, me kake tunani a matsayin kan kasa ya sa gwamnatin Muhammadu Buhari ta kasa yin nasara a wajen yakar ah, rashin tsaro da kuma ta'aurin waɗannan abubuwan ta'addanci a ƙasar nan? To gaskiya dai da farko tsagowar zan iya ce maka kunnen ƙashi. dan gaskiya lokacin da aka yi zaɓe na 2015 eh, eh, duk ɗan najeriya ya zaɓi buhari saboda maganar security so kuma lokacin da buhari ya zo aka samu, wannan matsalolin an ta gaya mushi cewa ga abin da ya kamata ya yi amma bai yi ba wadda wannan rashin ɗaukan mataki a kan wurare a matsayin shi na shugaban ƙasa ba ko ina ne ya kamata a ce yana da idon shi a kai ba dole dai zai saurari report daga, 'yan ƙasa ma saboda su waɗanda suke tare da shi makarraban shi dole za su gaya mishi abin da yake so ya ji ne so amma idan 'yan kasa suna gaya mishi cewa ga matsalolin mu ya kamata ya saurare su kuma ya bincika ya ga cewa shin abin da 'yan kasa suke kokawa haka ne ko ba haka ba so akwai wannan kunnen kashin an yi ta koke a najeriya sassa daban-daban na kasar nan sun yi ta kokawa sun yi ta kokawa akan cewa ga abin da yake damun su sannan ga hanyoyin da ya kamata a bi a magance wannan matsalar tsaron amma sai aka mai da abin siyasa to kamar waɗanne hanyoyi kake ganin su ne musabbabin da ya janyo cewa ba a yi nasara ba a wajen yaƙi da wannan rashin tsaro eto eh gaskiya rashin sa ido duk duniya mun san cewa eh, eh, ana kasashe da dama suna fama da rashin tsaro to amma babban abin da ya sa namu ya ci ya cinyewa shine akwai rashin sa ido dole idan ka bar mutum shi kadai dole zai ci gaba da aikata laifi wato shi laifi ana aikata shi ne ana daina aikata laifi ne a sakamakon a lokacin da laifin ya zama da cewa yana da wahalan aikatawa wato idan kai laifi za a kama ka maka hukunci amma duk lokacin da aka ce maka za ka yi laifi sannan kuma babu hukunci dole za ka ci gaba da yi kuma nan gaba wani ma zai iya kwaikwayon ka idan ka lura mutanen nan da suke ta suka addabi kowa a arewa maso maso yammacin najeriya su nawa ne eh su nawa ne amma gaba ɗaya an kasa musu wani lokacin fagar ka manta ba daga abuja zuwa kaduna sai a yi kusan awa uku ana operation amma babu babu jami'an tsaro wanda inda akwai jami'an tsaro a wannan lokacin ya kamata a ce an kama su amma sai su ɗauki mutane su yi tafiyan kusan awa tara da mutum yana tafiya a cikin dokar daji a ce ba da ya gansu. su yanzu waɗannan abubuwa ne ke ganin cewa su ne suka janyo faruwa haka. e to gaskiya akwai wannan rashin don rashin zan sake da zan sake zan sake dawowa da kai kan gefen rashin sa'ido saboda shi wannan sa'idon shine kamar za a ce shine shine yake gaba da komi saboda sai ka sa ido tukunna zaka san cewa me ya kamata me ake yi idan baka sa ido ba in an ce sayan makamai kamar yadda suke faɗa zaka ka sayi idan baka sa ido ba ba za a iya sayan makaman ba amma za a ce maka an siya wadda wannan bibiyar shi zai sa ka tabbatar cewa an siya ko ba a siya ba sannan wannan bibiyar ita ce za ta tabbatar da cewa shin wane da na zabe shi ya jagoranci hukumar sojojin kasa ko na sama shin yana aikin shi yadda ya dace ko baya yi kaga wannan bibiyar ita ce za ta gane cewa so wato akwai son rai kuma duk mutumin da ka bar shi kara zube ba tare da kana bibiyan shi ba dole ba zai maka abin da kake so ba so babban abin da ni a nawa tunanin ya hana wannan gwamnatin eh, cimma burinta na maganar tsaro gaskiya akwai kunnen kashi akwai kuma rashin sa ido a harkar tsaro dan da suna sa ido idan ka cire wannan dalilin yayi laifi kaza dole wanda za ka kawo dole zai a hankali zai taka tsansa amma ka bar mutum kamar gadon gidansu ya zauna ya yi shekara nawa ka sake kara mishi an ce ba a san shi ka bar shi kuma ya ci gaba da tafiya me kake ganin gwamnatin tinubu da za a rantsar ah, ya kamata ta yi domin ta kawo ko ta dakile wannan matsala ta rashin tsaro a kasar nan eto eh gaskiya tinubu ma sai ya hankali idan ba haka ba shi ma eh, eh, ruwan da ya daki buhari shi zai dake shi kamar ya yawwa saboda kaga najeriya muna da kusan kusan kididdiga ta bayyana cewa kusan kashi 60 da wani abu duka matasa ne kuma matasan nan ba su da aikin yi so dole idan ana so a samu harkar tsaro a najeriya dole ne matasan nan a samu musu aikin yi idan ba aiki idan ba su da aikin yi ba yadda za a yi a ce ko da biliyan nawa za a kashe a harkar tsaro wallahi aikin banza ne idan ba za a sama mata ta aiki ba saboda karka manta duk mutumin da yake jin daɗin rayuwar shi baya so ya aikata laifi ko ba shi kake bin shi in ya san yana da kuɗin biya yana da aikin yi ba za ku yi rigima da shi ku tafi police station ko ku tafi kotu ba kana zuwa kawai zai ce wani ga kuɗin ka amma ba shi da aikin yi fa wani dole ce take sa shi ma ya aikata laifin so don haka wannan gwamnatin ta mai da hankali wurin wurin ba wa matasa aiki ba iya aikin gwamnati ba ta kirkiri kamfanoni muna da arziki a ƙasar nan da cewa za a iya in aka yi amfani da su babu yankin da yake najeriya wadda ba shi da arziki idan gwamnati da ta sa wannan kuɗaɗen da take sawa mata sai makamai ni in da ba ni shawara a siyo saboda a banza ake kashe wannan kuɗin ba a ma maganin result a matsayin mu na yan ƙasa wannan kuɗin da ake sawa billions trillions of dollars a ce an siyo makamai a gina kamfanin shinkafa a gani mana a ɗauki mutum dubu takwas kowace jiha aiki ko dubu goma ko dubu ashirin ka gani in za a samu masu aikata laifin ai aikata laifin ma sai an samu masu aikata shi tukunna kuma idan talauci yayi yawa a ƙasa da rashin aiki ba dole mutane a kan kuɗi kalilan da su je su kashe mutum ba wallahi yau kana bada dubu ɗari biyar kace a yanko maka kan mutane ko wallahi an yanko maka kan mutum dubu a dubu ɗari biyar da kake gani me ka haka talauci don haka dole ne wannan gwamnatin mu gaya mata da abin da za ta yi a samu kwanciyar hankali a samu tsaro kashi 80 cikin ɗari a najeriya shine matasan nan da ake da su matasan nan da suke najeriya sama musu aikin yi to fata na da tsammani na ga wannan mulki na ahmed tinubu mai zuwa a fannin tsaro shine ya ƙara ƙwazo a kan abin da shi ya shugabanmu buhari ya yi a jihan borno ya yi ƙoƙarinsa amma har yanzu akwai wansu local government wato ƙananan hukumomi da harkan tsaro gaskiya yana cin mana tuwo a ƙwarya har yanzu don ma ba hanya zuwa ƙauyukan nan balle ma har ake harka so muna nema ya taimaka mana kuma jiha ne da mataimakinsa kashim shatima ya fito so muna ba da gaskiya cewa da shawarwarin da kashim zai bashi game da harkan tsaro a jiharsa za su haɗa kai su yi abin da zai kawo mana salama a jihar borno gaskiya mun gan ƙoƙarin buhari e da shike muna walwala yanzu muna fata mu samu fiye da haka ma don borno ta koma ainihin sunanta da aka santa da shi home of peace Shi ne fatanmu kuma da alherinmu da kuma tsammaninmu kuma ina so in kira ga gwamnati da kuma jami'an tsaro da su haɗa kai su gan cewa sun shawo kan wannan harkan tsaro da muke fama da shi a jihar borno kuma su same mazaunan garin ba wai za su aiki su kaɗai ba su sami mazaunan garin su ba su lungu-lungu da kuma inda abubuwan yake faruwa aka ce da mai gari ake cin gari so inda suka same su za su yadda za a shawo kan wannan abun bari ubangiji ya taimake mu ya taimake shugaban mu muhammadu buhari kuma ya sa wannan ba da mulki a yi shi a cikin ƙoshin lafiya da kuma salama fata alheri na kenan Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu zaman lafiya a Borno da kuma kasar mu Najeriya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash trust Kuna iya malalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tinin Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita tara a yau da jihar Adamawa, ko Unity FM a Jazz jihar Filato a kan mita 93.3. da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1, da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu, sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. Toma Dalla A farkon shirin kun ji zababben shugaban Najeriya da abin da yake shirin yi a ɓangaren tsaro da kuma ta baki 'yan ƙasar akan batun. Yanzu ga Bayo Onanuga mai magana da yawun kwamitin yaƙin neman zaben Tinubu da Shattima da ƙarin bayani kan yadda Tinubun zai fuskanci matsalar tsaro. Um, uh, mutum ne mai aƙida, ba zai amince da rashin haɗin kan jami'an tsaro ba. Na tabbata da ya hau mulkin zai yi ƙoƙarin haɗa kansu don cimma nasara. Idan kuma sun yin aikin don cimma manufa ɗaya, dole ne ya kore su. Shi kuma Kabiru Adamu, masani ko mai sharhi kan harkokin tsaro ga ƙarin bayanin da ya yi kan sha'anin tsaron ƙasar. Da Buhari ya karɓi mulkin ƙasa a shekarar 2015, ƙasar na fama da ta'addanci, sace-sace da kuma ƙungiyoyin 'yan daba da mulkinsa kan kama shine aka samu karuwar matsalolin tsaro da ya hada da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da suka ɗauki makamai kuma suke nuna isassu ta hanyar tada hankalin 'yan kasa da ma gwamnatin ƙasar banda matsalolin tsaron da buhari zai bari gwamnatin buhari za ta bar matsalar rashin haɗin kai a tsakanin jami'an tsaro domin kuwa dukkanin jami'an tsaron ƙasar nan ya kamata su zama tsintsiya maɗaurin kiɗa don cimma nasara kawo ƙarshen rashin tsaro domin jin daɗin 'yan ƙasa Yanzu kuma ga Dr. Yahuza Ahmad Getso, wani masanin harkokin tsaro a Najeriya da nashi bayani akan sha'anin tsaron ƙasar. Dole ne ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta fuskanci bin diddigin gano menene ma musabbabin waɗannan matsaloli na tsaro da ake fuskanta ta hanyar yin abin da ake cewa binciken kwakwaf wato eh, root cause analysis domin a gano saiwar a kuma bi ta a haƙe. To dole ne in an yi sai an haƙe bishiyar duka harjijiyoyinta an gano inda matsalar. To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Usman Bello Balarabe da kuma Lami Sadiq, sai kuma Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa, ku huta lafiya.